This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata hudu ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanun labarai. To Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine. Fadar White House ta sanar da yammacin jiya Litinin. amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu mexico da canada haka kuma za a cewa dubban shugabannin ƙasar china da 'yan majalisar dokoki da shugabannin 'yan kasuwa ne ke taruwa a birnin beijing don halartar babban taron siyasa na ƙasar china na wannan shekara To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji yadda kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya ke daɗa rungumar makamashin sola sanadiyar rashin wutar lantarki. wasu kan iya sai da kayan gaba ɗaya complete na janareto da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki za kuma aji yadda wasu al'ummomi manoma ke ci gaba da fama da rashin tsaro da sauransu a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya muna cin karo da matsaloli na tsaro a jeji na hasali akwai mutanenmu masu karamin karfi wanda yake dole ba su da wajen zuwa su je su nemi abin da suka ci sai irin wannan lokacin sai a wannan lungunan idan suka tafi ma hasali ma yanzu kinafin din su ma ake yi kamar kowane yammacin ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa inda yau shirin zai haska fitilarsa kan batun sauƙin kayan abinci a lokacin azumin ramadan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro sannan albarkacin lokacin na azumi za a ji darussan azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine, fadar White House ta sanar a yammacin jiya Litinin. Wani babban jami'in gwamnati ya shaida muryar Amurka cikin sakon imel cewa shugaban ya bayyana karar cewa ya mai da hankali kan zaman lafiya. Ba a bayyana sunan jami'in ba kamar yadda aka saba lokacin da yake tattauna da manema labarai ya ci gaba da cewa muna buƙatar abokan hulɗarmu su masu jajirce wajen cimma wannan buri ya ce sun dakatar tare da sake duba tallafin da suke bayarwa domin tabbatar da cewa yana bayar da gudunmawa wajen samun mafita shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa ƙasarsa na buƙatar zaman lafiya na haƙiƙa kuma da kuma tabbatar da tsaro don tabbatar da cewa rasha ba za ta sake yin barazana ga ukraine nan gaba ba. kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya shaida manema labarai yau talata cewa dakatar da tallafin da amurka ta yi wa ukraine ita ce mafi kyawun gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya kuma hakan na iya taimakawa ukraine ta shiga cikin shirin samar da zaman lafiya amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu mexico da canada duk da ikirarin da kasashen biyu makwabtan juna suka yi na cewa sun daƙila safarar haramtattun kwayoyi da safarar miyagun kwayoyi zuwa amurka kamar yadda shugaba donald trump ya bukata shugaban na amurka ya fara sanar da harajin ne a watan da ya gabata kuma cikin sauri ya dakatar da su bayan da shugabannin kanada da mexico suka yi alkawarin ɗaukar mataki trump ya faɗa manema labarai a yammacin ranar litinin cewa babu wani abin da ya rage ga mexico kanada su yi kuma yanzu harajin zai fara aiki gadan-gadan dukkanin manyan kasuwannin hannun jarin amurka guda uku sun faɗi sosai bayan sanarwar da amurka ta bayar da kuma rashin sanin makoma kafin buɗewar kasuwar a yau talata hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi jiya litinin cewa matakin da isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin kai in ban da ruwa a zirin gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai da ke fafutukar tsira. Edward Bigeda, daraktan UNICEF na yankin gabas ta tsaki da arewacin Afirka ya ce, hanyoyin agajin da aka samu jiya za su yi matukar yin illa ga ayyukan ceton rai ga fararen hula. Yana da matukar muhimmanci cewa tsagaita wuta muhimmiyar hanya ce ga rayuwar yara ta ci gaba da kasancewa a wurin. Kuma an baya damar taimakon 'yan gudun wato ya gudana cikin 'yanci ta yadda za mu ci gaba da bunƙasa ayyukan jin ƙai. kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta ya kare a ranar asabar kuma isra'ila da ƙungiyar ta'adin ta hamas da amurka ta ayyana sun yi taka waso sun yi ta sa'insa kan yadda kashi na biyu zai kasance To an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu najeriya inda ake daɗa fama da rashin wadatacciyar wutar lantarki inda hasali ma shi kan shi ministan makamashi adebayo adelabu ya ce rashin tsayayyar wutar lantarki ya tilasta sama da kashi 60 na kamfanoni a najeriya yin bankwana da wutar lantarki ta ƙasa wanda hakan ke sanya kaya yin matuƙar tsada ta yadda ma kayakin najeriya ba sa iya gogayya a kasuwannin duniya sosai. daga abuja alhassan bala ya haɗa mana rahoto kan yadda kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan najeriya ke daɗa rungumar makamashin sola kamfanin sarrafa nono da madarar shanu na sabore da ke jihar adamawa na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da suka koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola saboda matsalar wutar lantarki da tsadar man diesel a najeriya matsalar wutar lantarki dai za a iya cewa ta ƙara ƙamari ne a wannan shekarar kasancewar turaken raba wutar kasar suka durkushe sama da sau goma sha biyu a cikin wannan shekarar kadai shugaban kamfanin sabore aminu inyako ya ce koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana wato sola ya zama dole domin rashin tabbacin wutar lantarki um, ya ce mu anan kamfanin muna buƙatar a ce na'urorin sanyi suna aiki kowane lokaci kuma babu tsayayyar wuta a najeriya sannan idan muka ce za mu yi amfani da dizal kashe kuɗin zai yi yawa ba za mu iya ba gaskiya Bankin Duniya dai ya ce akalla kashi 47 na 'yan Najeriya ba sa samun lantarki gaba daya daga tashar rarraba wutar lantarki da ake kira National Grid a yayin da waɗanda suke samun wutar su ma suna fama da ɗaukewarta akai-akai wanda bankin ya ce wannan karancin wutar ya haddasa wa ƙasa asarar kuɗi sama da dala biliyan 28 saboda rashin tabbacin wutar lantarkin wasu masu ƙananan sana'o'i ma sun koma amfani da lantarki daga hasken rana wato so sola wasu kan iya sai da kayan gaba daya complete na janareto da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki magidanta ma ba a bar su a baya ba wanda sannu a hankali gidaje ke sanya tirakuna na sola domin daina zama cikin duhu dole na ci gaba da amfani da sola in ka saki solan kuma wutar nefa ta zo ta koma fa tun shekara da shekaru ake ta magana nefa nan nefa nan da sauransu to gashi kuma har yanzu ba abin da ya wakana lawal lawal masani ne kuma mai sharhi kan harkokin wutar lantarki a najeriya ya bayyana rashin canza tsoffin kayan rarraba wuta da kuma tsaro a matsayin su ne jigon ci gaba da samun matsalar wanda ya sa dole mutane su koma sola. Wadan adam yanzu gaba ɗaya rayuwa ya ta'allaka kan abubuwa na na'urar lantarki tun daga waya zuwa kayan aski zuwa nika zuwa ɗinkin keke zuwa duk wani masana'anta da ka sani. So mutane a ganin cewa babu wutar lantarki daga kamfanin lantarki ta ƙasa shine suke wa kansu wani replacement na wutar da za su yi amfani da. Amma kakkamanta gaba ɗaya yanzu a duniya ita harkar wutar sola ta zamanto ita ce a kan gaba wajen sauki. Hukumomin harkar wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da yi wa 'yan kasar alkawuran su wutar lantarki yadda ya kamata duk da matsalolin da sashen ke fama da shi. Alhassan Bala, VOA, Abuja, Najeriya. A gaida Alasan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram gasar filu da cigaban labaran duniya. akalla mutane hudu ne suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga bayan da 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijira na kakuma da ke kasar kenya arewacin kasar dabban 'yan gudun hijira a sansanin da ke karɓar mutanen da ke gudun hijira daga rikici da fari a kasashen sudan ta kudu da habasha da burundi da kuma congo sun yi zanga-zanga da nuna adawa da shirin raba abinci saboda karancin kuɗaɗe hukumar samar da abinci ta duniya da ke kula da rabon abinci a sansanin 'yan gudun hijiran ta ce a cikin watan disamban da ya gabata rabon kayan abinci ga sansanonin 'yan gudun hijira ya kai kashi 45 cikin 100 na mafi karancin abinci saboda karancin samun kudaden tallafi da ake hukumar ta wap ta yi gargadin tsawon shekaru cewa tana fuskantar gibi a cikin gudunmawar da gwamnatocin da ta dogara da su wajen samar da kudade ke bayarwa. daga ƙarshe dubban shugabannin ƙasar china da 'yan majalisar dokoki da shugabannin 'yan kasuwa ne ke taruwa a beijing a wannan makon don halartar manyan tarukan siyasa na ƙasar china na wannan shekara taron wanda zai hada da manyan jami'an jam'iyyar da ke mulki da jami'an ofisoshin gwamnati da shugabannin soji da wakilai da shugabannin 'yan kasuwa da malaman jami'o'i da sauransu ana sa ido sosai akan alamun abubuwan da gwamnatin china za ta sa a gaba a wannan shekara mai zuwa ana kuma amfani da taron don isar da umarni ga jami'an yankin da duk a faɗin da 'yan jam'iyyar duk a faɗin ƙasar yayin da ake ci gaba da fuskantar matsin lamba da yakin kasuwanci da amurka manazarta sun ce tarukan na bana wanda a hukumance ake kira zama biyu za su mai da hankali kan bunƙasa buƙatun cikin gida da kuma bunƙasa sabbin fasahohi. To a gaida Sarfilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu har yanzu muna Najeriya inda wakiliyar muryar Amurka ta ziyarci wata al'umma mai sana'ar noma da su a yankin zabarmari na jihar Borno Najeriya. wadda a baya ta yi fama da tsananin rashin tsaro musamman ma a shekara ta da ashirin har ta sallama mambauku haram a lokacin yayin da ake dosar lokacin damanar bana husaina muhammad ta kai ma wannan al'umma ziyara don ganin inda aka kwana game da noma da su a wurin inda har ma wani manomi wanda aka sa kai sunansa ya mata bayani kamar haka gaskiya wannan lokacin sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda mun game da jarabawa mai nauyin gaske don a tarihin zabarmari ba mu taɓa ganin jarabawa irin lokacin da aka yi mana wannan ta'adin na mutane masu yawan gaske ba hasali a lokacin nan amfanin gonan mu tabbas ya kai mun fara yanka mun fara amfani da shi muna kawowa gida aka samu wannan matsalolin mun kaɗu sosai mun ɗimo shi hasali har tsuntsu ma ya yi ta'adi a lokacin nan sakamakon barojejin da muka yi to tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu gaskiya noman a wannan gefen ana yin shi amma ba yawa har barin ma da ta wuce kai ba zuwa bara ba a ranin nan ma fa muna cin karo da matsaloli na tsaro a jejin na hasali akwai mutanen masu karamin karfi wanda yake dole ba su da wajen zuwa su je su nemi abin da suka ci sai irin wannan lokacin sai a wannan lungun nan idan suka tafi ma hasali ma yanzu kinafin din su ma ake yi kuna kokarin cire amfanin gona ku kawo gida amma ka za zo ai kinafin din yan aikin ka za mu iya cewa eh an samu ci gaba ko mu ci ba a samu ci gaba saboda shi lamari na Allah duk yanda ya zo maka to sai dai kai wa Allah godiya amma hasali inda ake yin noma mu tsara ragewa yake yi ma galibi inda muke iya shiga nesa mu je mu yi noman yanzu hasali ma wannan in surare da dama ba sa shiga dole mun dawo baya baya a nan cikin gida muke dan tattabawa gurgudun abin da ya sauka to gaskiya mu muna roƙo ga Allah subhanahu wataala kuma muna roƙo ga gwamnati da yake harkar tsaro a hannun su yake a taimaka a dibi lamarin nan abincin yana tsada sannan inda ake zuwa a yi noma matsalolin tsaro sun riga sun yawa in kuka tafi za a yi kinafin naku abinda za ka samu a gona kai inda kake yi kaɗan in abin da zaka samu a gona an zo an dora maka nauyin kinafin sai ka ba da miliyan kaza sai ka ba da miliyan kaza wallahi wannan ita ce babban matsalar da muke samu akan hatsar harkar tsaro ta bangaren noma a inda aka yi mana wannan ta'adin ada wannan shine damuwar da muke ciki gwamnati muna roƙo ga gwamnati a dibi lamarin nan a duk lokacin da aka ce lokacin noma yayi a ba mu gudunmuwa da ta dace a kanmu domin mu shiga jeji mu samu damar yin noma ba tare da an yi kinafin namu ba wani manomi kenan a yankin bazarmari ke bayani ma husaina muhammad halin da ake ciki game da tsaro a yankin yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana a Najeriya, wasu 'yan kasar sun bayyana cewa an samu canji na farashin kayan masarufi ba kamar yadda yake a baya ba. Wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Nasir gare ka. Sabanin yadda aka saba a wasu shekaru a lokaci irin wannan akan samu hauhawar farashin kayayyaki musamman kayan abinci. Amma a wannan shekara abin ya zo ba yadda aka saba ba domin a cewar masaya akwai sassabci sosai. Na ziyarci kasuwar daji da ke Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda ake hada hadar kayayyakin abinci musamman kayan gwari. Malam ya sunanka? Eh, sunana Abubakar Silame. Ya kaga farashin. gwargwado ga shi nan shina ta tahiya mutane an kawo masa kaya insha Allah waɗanda suka so kuma ana dan sassauta gwargwado insha Allah gwargwadon yanayin kaya insha Allah ni ka zo saye ana ba a barba ni dai mahiya sana'a kankana dai mun kahi ana kawo ta muna saye na mu ma dan shiga gari mu sai suwa insha Allah ya akwai sauki gwargwado sunana Suleiman Ibrahim a dankalin turawa kenan na zo yi cikin kasuwa kuma na samu sassauci daidai bakin gwargwado gurin kwastoma na gashi nan na ji farin ciki sosai tun da gashi har na iya samu daga gida an aiko ne sai dankali yadda babana ya bani kuma zan samu canji har mayar mai da shi saboda sun sauci da aka samu bai tunanin ma za a iya samun wannan saukin da aka samu ba suna na muhammad mubarak da gidan igwe na zo sayan kankana ne kuma ina da keke nafin tare da dan uwana muke ayi. a farashin bangan kankana kankana an samu sauki sabanin inda aka fito gaskiya yanzu abubuwan sun dan kawo rangwame mun samu sauyi saboda azun an zanga zanga ko ba haka bane amma yanzu sauyi ya zo gaskiya insha Allah alhamdulillah fatan mu kuma Allah ya sa gwamnati ta daure haka nan kuma Allah ya sa musulmi ya samu sauki duk abin da ake sai su ana musulmi mu samu sauki ga dashiyan Allah yadda to gaskiya farashin kayayyaki insha Allah ga irin yadda mu ha gani bara to gaskiya abubuwan sun canza an dan samu rangwame cikin kashi ɗari to mun samu rangwame na kashi ashirin haka ko in ce talatin an samu gaskiya abin ya ɗan yi ƙasa malam ya sunanka sunana umar busa dai abinda dai na saya dai gaskiya akwai dan sauki gaskiya kaya na sauka ka kaga cefani ne da su albasa da su tumatur da su kokumba da cabbage to gaskiya suna da sauki dan yanzu kala wannan kokumba in 500 aka bani ita su kaga akwai sauki gaskiya sunana muhammadu to bana akwai farashi kwarai komi ya sassauta komi yana da sauki kawo na sai kankana na sai lemu na sai karas akwai sauki bisa gabara kwarai lalle mun samu sassabcin komi su ma masu sayar da kayayyakin sun tabbatar da cewa lalle sauki ya samu a wannan lokacin sunana yazidu abubakar farashin kwayaki muna sai sai dubu biyar da dari biyar sai kuma dai kayan magi dai haka magi mai tawarwa na sai sai dubu ɗaya da ɗari shida da naira hamsin mai kuma dubu biyu da ɗari uku dubu biyu da ɗari uku gaskiya masaya kuma alhamdulillah gaskiya kasuwa yanzu tana kyau don mutane na shigowa da kyau da kyau da ake so gaskiya sunana malam abdulrazak ina sai da kabeji da kayan fruit haka a to farashi alhamdulillah muna sai da kwandon irish dubu bakwai haka ko bakwai da biyar muna ansa ko kabeji dai ko ana sisai alhamdulillah farashi a farashi yanzu kan ya sauki don lokacin arish har dubu goma ya kai har dubu goma sha amma yanzu a gara dubu bakwai haka alhamdulillah buwan kabeji ya zama dubu sittin da uku yanzu kuma ya dawo har sha biyar sha shidda ana sisa haka ko alhamdulillah farashi ya sauko ga azumin ga to ko me ya kawo wannan sauki da jama'a ke cewa ana samu kuma alhamdulillah wannan shekara an samu nasarori dangane da abin da ya shahi shi dankalin turawa din saboda inda aka fito jiha biyu muke unhwani da ita wadda ake noman dankalin tura da zaria da jos to alhamdulillah sai zan yanzu ko da aka ce wannan azumi ya kai dankalin kasashe da dama ya kai kuma ana sawo shi a zonar da shi don haka abin ba zai yi tasiri wurin cadar shi ba so ko babu tallafin gwamnati al'umma duk wanda ɗan kasuwa mun kira membobin mu haɗa musu hakikanin gaskiya muhimmancin tausaya ma al'umma a wannan watan ina mai gabatar da kaina a matsayina na sakataren 'yan dankalin turawa na jihar sokoto umar abubakar a cikaza to alhamdulillahi a zahirin gaskiya mun daɗe muna kasuwanci na azumi ba mu taɓa yin wanda mun ka ji daɗi ba mutane sun ka yaba kamar na wannan shekarun ba don komai ba saboda irin taimako da mai girma gwamna ya basuwa saboda bayan allah su samu sassaucin sayan abubuwa cikin sauƙi da salama to abin muka gani ya hakan ga abuna wanda allah ya kawo don abuna wanda ba mu zato ya taho haka don da iya gaskiya ga azumin bara mun sha wahala kwarai dai mu da da iyali ko muna talaka kankanan ma in ka to sai ba rawa la sai ka to da naira dubu ga hannunka amma zai ka to da ɗari ka biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar dan buɗin baki da ya taka ɗan ji sanyi ga rayuwa sabanin bara da yanzu zan sai ka sai ta yanka naira ɗari biyar a ɗayan ɓangaren kuma wasu na ganin cewa duk da tallafin da gwamnati ta yi har yanzu da sauran raina a kaba sunana suleiman umar abubakar kasuwar daji alayhi sule ana kira da alayhi sule mai kankana kasuwar daji farashi har yanzu bai sauka ba har yanzu ko muna sayan kankana da tsada hedu ba kaɗan mani ƙwariyar ta akallanta muna sayan ta naira dubu ɗari da hamsin yan babbata ka san ko yau ma sai an kai zanga-zanga akan wannan matsala ana cewa mutane an ce gwamnati ta ba da kaza ta ba da kaza duk wanda an ka ba tallafi ni da sani na ban san wani abin da an ka ba su a wanda ya kai gare ni ba ni abin da a tunanin yan hayi za a yi gwamnati ta san yan kasuwa tana da wakili cikin kasuwa yan hayi za a yi a tallafa ma yan kasuwa to akwai masu nomanta daga inda an kai to ila an kusan shekara an kusan wata biyu ana nome ta to tun nan tallafi ka farawa ko kuma in ba haka nan ba a samu wani jagoran yan kasuwa cikin wannan kasuwa tunda tana da wakilai su zanka zuwa daji suna yiwuwan kaya mota daga can a mata kuɗin mota a so ta a taho nan wurin ga a sauwa farashi. ina tunanin shi ɗaya zai yiwa haifan an sarrafa rashin wurin ga amma duk wanda to daga daji ya yi sarrafa kaya ne ya sarrafa kaya ne ya yi falkancin sai tunan kasuwar daji ya aji kaya ne wallahi sai kai ya ci riba bai yiwa ku kaso kankana naira dubu ɗari da hamsin kasashe ta naira dubu ɗari duk wanda ya so kankana dubu ɗari da hamsin daji kamin da ta honan sai ta ci kwarai ta sai ta ci naira dubu ashirin ko sha biyar akalla wani dole sai sa ta dubu ɗari biyu domin ana iya samun wadda bata kai ta ba ana iya samun wadda ta hita to babban nan ta aka tace wa in an ka tace babban nan sai a sai da wannan babba dubu ɗari biyu wagga ta kasa gare ta mai da kuɗin ta wagga kuma a dan wadi kaɗan gare ta. na na nasiru muhammad gaskiya zancen sai da abarba ni abarba nake sayarwa gwargwado muna sayarwa yadda ya kamata kamar yadda ta zo mana tsada mu muna kamata mu sayar da yadda ya kamata lalle haka muke sayar da ta amma ita kankana ban da sirrinta dan ban ba ni sayar da kankana gabara ana iya sayowa kwara wadda babba ana iya sayowa dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu bana karamar ma har dubu biyu ana saiwa matsakaiciya dubu ɗaya da ɗari biyar. Wataƙila wannan sassaucin bai da saba da wasu matakai da gwamnatoci ke ɗauka kamar irin gwamnatin jihar Neja da ta Sokoto da suka ɗauki mataki na karya farashin kayayyakin abinci domin amfanin al'umma musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Sunana Alhaji Bello ɗan ɗan talban da ciya ma ɗan kungiyar ƴan lemu da sauran kayan marmari ta jihar Sokoto. A to insha Allah wannan rajajen da aka kula da mu insha Allah mu dama tuni mun rige tun ka yan yau lokacin da an ka neme mu an ka tabbata mana wannan to mun rige mun karfafa ma zuciyarmu cewa insha Allah za mu yi tsaye mu cika alƙawarin da mun ka doka kuma Allah so za mu kawo sauki insha Allah masu sauraro a nan za mu da cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Muhammad Nasir sai kuma Fiona Nanduduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka da tawagar ka yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Fatori. ka ce ba ma fatan mai da hannun agogo baya kan yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni a tsakanin isra'ila da hamas domin dakatar da shigar da manyan motocin da kwan kayan abinci da magunguna yankin zirin gaza wanda isra'ila ta yi a matsayin hukumcin da ta dauka kan kasa cimma muradunta mafi kyawu kuma shine aiwatar da bukatar hamas na daftarin farko na kawo ƙarshen yaƙi a gaza sai kuma ra'ayin sanusi da ta da magaran mai cewa ina taya al'ummar ƙasa ta jamhuriyar Nijar juyayin mutuwar sojojinmu guda goma sha ɗaya sakamakon wani harin kwantan ɓauna da 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar alkaida suka kai masu a jihar Agadas da fata Allah ya ji kansu da rahama kuma wannan ya nuna cewa akwai buƙatar gwamnatinmu ta Nijar ta canza salon yadda take yakar makiya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne el musa kace a yau kirana zai karkata ne zuwa ga masu hannu da shuni a cikin birane da karkara na sassan duniya daban-daban akan ya dace su amfani da wannan gara basa mai tarin yawa da take cikin azumin watan ramadan saboda a shekara sau ɗaya ne ake samun sa wanda ba lallai ba ne ga azumin baɗi ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kai voa hausa ku tambayan mana gwamnatinmu ta jihar neja shin wai ya ake ciki ne game da batun sayar mana da kayan abinci cikin farashi mai sauki da aka ce za a yi a cikin wannan wata na ramadan domin mun ji shiru fa ga azumi ya fara tafiya ko an yi mana ta ko ta koma ne to ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantawa. To a gaishe ki yanzu kuma ga lokaci ne dai na sauraron darasin azumin Ramadan. suna na isiya biya mara di mai na isiya haris dangane da darasin rayuwa dangane da shi azumin watan ramadan to abin da kamata a ce dan adam ya cinta gada dan adam shi sakaci wannan wata hashe huci a ce bai girbi alherurrukan da a tare da wannan wata na ramadan ba ya kamata a ce ya samu na cizar da aka son a cimma cikin wannan wata na ramadan dangane da samun takawa da abin da ya kama da wannan idan imanin ka yana kashi 60 ko 50 a ga ganin cewa ka samu darasin rayuwa cikin wannan watan na ramadan ramadan ka azurci wannan wata na ramadan kuma ka samu ci gaban imanin ka ya hawa irin da kamata a ce da adam ya samu a ganin cewa ka ribanci wannan wata kuma allah ta'ala ya sa ka ciza da yi da ka sani dangane da wannan wata na ramadan ya zan ka faduwar talla baka samu wata riba da aka samu cewa wannan lallai shi idan ka ina da azumi yana da bukata ka iya tuna bayan ka wanda suke raunana da abin da ya kama da wannan saboda ni ko kamin azumi aka yi samun wasu bayan allah inda dan abin masarufi ma yana masoya kenan ya kamata a ce kana cimma madarasi dangane da azumin watan ramadan sai ka a shi mabukata inda ba su da abin masarufi na yau da kullum haka ne suke ini wahalce da abin da ya kama da wannan a cikin wahalhalun rayuwa to ya kamata a ce ka samu darasi na ganin cewa yan ka da azumin watan ramadan irin kishikin da kaka ini shi da yunwar da kaka ini da ita ka tuna waɗanda su ko kamin azumi sun jima cikin irin wani wahalhalu da abin da ya kama da wannan to wannan shi ya kamata a ce dan adam ya cince darasi dangane da azumin watan ramadan abin da kamata shi shine idan watan azumin watan ramadan ko tun ciki shine tun kafin da ka tsinci wannan darasin ya kamata ka wayo kasanka wanda a cikin halin dan abun masarufi yana da rike musu makogaro hakan ga sai ka wayo ka taimaka musu manasa da aikin ka gwargwadon ikon ka in wadacin kake in na tsakiya kake in ma kana ganin duk da kake akwai wanda ka dan ma to ka dibi dai na kasanka a ganin cewa ka wayo ka tallafa mai makwabcin ka na abokin zaman ka na na nesa na na kusa na to ya kamata a ce wannan ya zan darasi gare ka dangane azumin watan Ramadan ka dibi wanda a kasa gare ka dangane da abin masarufi yana mai waya ka taimaka miki ina in ka goyo dangane da wannan kaga ka cinci wani darasi ko ka samu darasi na azumin wata ramadan wannan shine insha Allah To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine fadar White House ta sanar da yammacin jiya Litinin. amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu mexico da canada duk da ikirarin da kasashen biyu makwabtan juna suka yi cewa sun daƙila safarar haramtattun kwayoyi da safarar miyagun kwayoyi zuwa amurka kamar yadda shugaba donald trump ya bukata. hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi jiya litinin cewa matakin da isra'ila ta ɗauka ya daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin kai in ban da ruwa a zirin gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai da ke fafutukar tsira. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo Mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu Helen ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.